Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Asabar 28 ga watan Maris na shekarar 2020. Muhammad Hafi Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya ce dole kasashen duniya su haɗa hannu su yi aiki tare wurin yaki da cutar coronavirus gwamnatin ƙasar kenya ta fara aiwatar da tsauraran matakan dakile yaduwar cutar coronavirus ko da yake mutane 30 ne suka kamu da cutar a cikin ƙasar. wani babban dan majalisar wakilan amurka a jiya juma'a ya fitar da wata sanarwa mai cakar manufofin amurka game da kosovo kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a najeriya yawan adadin masu dauke da cutar coronavirus ya karu zuwa 81 muna tafa da karin bayani a jamhuriyar nijar kuwa shugaban kasar ne ya ayyana dokar ta ɓace akan cutar coronavirus haka kuma za mu ji irin matakan da najeriya take ɗauka don daƙile yaduwar cutar annobar coronavirus a ƙasar sannan muna tafa da shirin adawo lafiya wanda baba yakubu makeri ke gabatarwa sai kuma rayun da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma kafin waɗannan duka bari mu fara da shan labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya ce dole ne ƙasashen duniya su haɗa hannu wuri ɗaya su yi aiki tare wurin yaƙi da cutar coronavirus ko kuma ƙwayar cutar ta ci gaba da yi wa jama'a lahani antonio guterres ya faɗa a wata hira da ya yi a shirin labaran pbs a jiya juma'a inda yake cewa yana cikin matukar damuwa saboda idan wannan cutar ta samu zama a afirka miliyoyin mutane ne za su mutu ya ce afirka nahiya ce mai launi kuma wannan ya sa yana cikin matukar damuwa majalisar ɗinkin duniya ta sanar da yammacin jiya juma'a cewa ma'aikatanta shida ne suka kamu da coronavirus yanzu amurka ta zama cibiyar cutar coronavirus a faɗin duniya wanda a bayan ƙasar china ce ke kan gaba ya zuwa safiyar yau asabar amurka tana da mutane dari da aka tabbatar da sun kamu da cutar idan aka kwatanta da mutane 81,947 na china a cewar cibiyar nazarin coronavirus na jami'ar john hopkins italiya ta kasance cibiyar coronavirus a nahiyar turai kuma tana da mutane 86,498 da suka kamu da cutar a faɗin duniya baki ɗaya kuma mutane dubu ɗari shida da dubu ɗaya da ɗari hudu da saba'in da takwas ne suka kamu da cutar. Kasar Kenya ta fara aiwatar da tsauraran matakan dakile yaduwar cutar coronavirus ko da yake mutane 31 kadai ne suka kamu da cutar a cikin kasar. A jiya Juma'a an kafa dokar hana fita daga karfe 7 na dare zuwa karfe 5 na safe. Kana an dakatar da saukan jiragen saman kasa da kasa. masana tattalin arziki sai ka shaidi cewa duk wani yunkurin kafa dokar rufe wani yanki na kasar to dole ne a yi la'akari da yadda talaka zai samu kayan da yake da bukatansu in ba haka ba akwai yiwuwar samun tarzoma a cikin kasar in gwamnati ta aiwatar da dokar rufe kasar na sa'o'i 24 ko kuma wasu kwanaki akwai yiwuwar samun tashin hankali saboda akwai buƙatar tsara dabarun yadda mutane za su samu abinci kafin rufe kasar in ji james shikwati wani masanin tattalin arziki a kasar kenya dubban 'yan kenya da sun riga sun rasa ayyuka sakamakon aiwatar da tsarin sanya rata tsakanin jama'a Wani ɗalibi mai shekaru 25 a duniya yana kewar 'yar uwarsa da wani ɗan uwansa. Haka zalika yake tunawa da iyayensa wanda tsakaninsu ke da nisan tazarar maili dubu biyar da juna. Tun ƙarshen watan Janairu ne Michael Girma ya makale a birnin Wuhan na ƙasar China inda cutar coronavirus ta fara ɓarkewa. Girma yana karatun koyon injiniyan lantarki ne a jami'ar fasaha ta Hubei da ke kusa da kogin Sunshi a kusa da tsakiyar birnin Wuhan. ɗalibi ne ɗan ƙasar habasha kamar wasu ɗaruruwan ɗaliban habasha da ke karatu a china ba su samu an ɗauke su daga wurin ba dalilin haka ne kuma ya kwashe watanni biyu a birnin wuhan wanda ake kwatanta shi da zuciyar cutar coronavirus wanda yanzu cutar ta mamaye nahiyoyi guda shida na duniya kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su bari mu leka taskar rahotanninmu. mu a yayin da yawan masu ɗauke da cutar coronavirus ya ƙaru zuwa 81 a Najeriya. Gwamnatin Amurka ta baiwa ƙasar gudunmawar kuɗi naira biliyan biyu da rabi don yaƙi da cutar. Wakilinmu na Legas Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani. a kokarin da gwamnatin tarayyar najeriya ke yi na dakile bazuwar cutar coronavirus a najeriya yanzu haka dai gwamnatin kasar ta amince da baiwa gwamnatin jihar lagos naira biliyan goma domin dakile wannan cuta kasancewar jihar ita tafi kowace jiha a najeriya yawan masu dauke da wannan cuta inda kuma ta baiwa cibiyar ncdc mai lura da cutuka masu yaduwa naira biliyan biyar yanzu haka dai a wata sanarwa da cibiyar da ke lura da hana yaduwar cutuka ta fitar ncdc ya cewa yawan masu dauke da wannan cuta a najeriya kawo yanzu sun kai 81 kuma jihar lagos kamar kowane lokaci ita ke da mafi yawan masu dauke da wannan cuta inda yanzu haka take da mutane 52 sai kuma birnin tarayyar najeriya abuja da ke da mutane 14 sai jihar ogun mutane uku ikiti guda daya jihar oyo guda uku sai kuma jihar edo da mutum biyu bauchi ita ma tana da mutane biyu sai jihar osun mai daya ribas daya inugu kuwa guda biyu a wata sanarwa da ya raba manema labarai kwamishinan lafiya a jihar lagos professor aiken abayomi ya bayyana fargaban cewa idan ba dauke wani mataki da ya dace ba jihar lagos za ta fuskanci masu dauke da wannan cuta kimanin dubu talatin da tara nan ba da dadewa ba yanzu haka dai gwamna babajide sanwa olu na cewa gwamnatin ta kudura aniyar taimakawa magidanta da kayayyakin abinci a lokacin da suke zaman gida. ita ma ƙasar amurka da yanzu haka take fuskantar wannan bala'i na coronavirus ta baiwa najeriya gudunmawar dala miliyan bakwai kwatankwacin naira biliyan biyu da rabi a wani bangare na kudaden da take warewa domin ba da agaji ga kasashe masu tasowa duk da a kokarin yaki da wannan cuta ta coronavirus yanzu haka su ma manyan masu kuɗi a najeriya da kuma manyan kamfanonin ƙasar sun buɗe wata gidauniya ta tallafa wa gwamnatin najeriya da kudade domin yaki da wannan cuta ta coronavirus daga cikin cikinsu akwai mr tony elubelu shugaban bankin uba sai alhaji aliko dangote tajirin da ya fi kowa kudi a nahiyar afirka ya ba da gudunmawar naira biliyan daya da abdulsamad isiyaka rabiu yanzu haka ma dai shugaban kasa muhammadu buhari ya ba da umarnin a yi amfani da manyan cibiyoyin wasanni na najeriya da suka hada da ban filin wasa na surulere da kenan na lagos da ahmadu bello abiola stadium da ke birnin kaduna da filin wasa na mk abiola da ke abuja a matsayin cibiyo na karta kwana da za a kula da masu dauke da wannan cuta a cewar wata sanarwa da ministan wasanni da matasa mr sunday dare ya fitar baban ya jibrin murai amurka daga najeriya a gaida baban gida jibrin yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya wani babban dan majalisar wakilan amurka a jiya juma'a ya fitar da wata sanarwa mai cikakkar manufofin amurka game da kosovo kosovo ta ayyana samun 'yancin kai daga kasar serbia a shekarar 2008 tun lokacin sama da kasashe 110 suka amince da ita ciki har da amurka amma banda serbia da kawatar rasha shugaban kwamitin harkokin waje a majalisar wakilan amurka elliot angel dan democrat ya ce akwai wani kuskure tattare da manufofin kasashen wajen amurka game da kosovo kuma akwai buƙatar a gyara waɗannan kurakuran a cikin sadarwa da ya fitar angel ya bayyana matukar damuwarsa akan dabaru masu tsauri da gwamnatin trump ke amfani da su akan pristina angel dai yana nuni ne da matsin lamba da ma'aikatan harkokin wajen amurka ke yi wa pristina din musamman ma akan gwamnatin prime minister albert kurti na ta ɗage kuɗin fito da ta ɗora wa sebiya da ƙarshe cutar covid-19 na ci gaba da ƙara yaduwa a ƙasar ghana kada ana fama da ƙarancin kyallen rufe huska wata ƙungiya mai zaman kanta tana haɗin gwiwa da wasu takwarorinta na cikin gida da kuma na ƙasashen waje domin yin kyallen rufe huska cikin gaggawa domin buƙatar jama'a ba amurka rainy adam tana duban yadda kamfanonin cikin gida da na kasashen waje masu raba sutura da kayan amfani cikin gida da take sayarwa ta shafukan sada zumunta a ghana suke faduwa warwas amma wannan lamarin ya karfafa gwiwar adam kana ta da hannu akan waɗanda take aiki da su a ghana da kasashen waje da zumar ɗinkawa da kuma raba ƙyallen rufe huska wanda za a iya wanke su da za a yi su da atamfar ghana masu sha'awa Adam dai tana ɗaya daga cikin mutane biyu da suka kafa Global Mama wata kungiya mai zaman kanta mai tallafawa mata su taimakawa kansu wurin yin kaya a Ghana wanda galibin kayan ake sayar da su a kasuwannin kasashen ƙetare. madalla a gaida baba ya makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu shugaba yusuf muhammadu na jamhuriyar nijar ya ba da sanarwar kafa dokar ta ɓaci a fannin kiwon lafiyar ƙasar da nufin dakile yaduwar cutar coronavirus yayin da aka killace birnin yamai tare da kafa dokar takaita zirga-zirga daga yau asabar 28 ga watan maris ga wakilin musulmi mun barma da karin bayani a jawabin da ya yi wa al'ummar nijar ta kafafen sadarwa a jiya juma'a da daddare shugaban kasa isu muhammadu ya umarci gwamnatinsa ta sake tsawaita ka'idodin da aka shimfiɗa a tsakiyar watan nan na maris don tunkarar annobar covid-19 sannan ya bayyana wasu sabbin matakan da ke fara aiki daga wannan asabar 1. Renforcement des prières. 2. Proclamation de l'état d'urgence sanitaire. Ya ce bayan karfafa addu'o'i a ko'ina a cikin ƙasa, mun yanke shawarar kafa dokar ta ɓaci a fannin ayyukan kiwon lafiya a wannan ƙasa, sannan mun ɗauki matakin kafa dokar takaita zirga-zirga a birnin Yamai a tsawon makonni biyu, daga karfe bakwai na yamma zuwa karfe shida na safe. kasancewar kawo yanzu shine birni ɗaya tilo da aka samu bullar cutar ta covid-19 hasali ma birnin nan ya mai zai kasance killace daga sauran sassan kasar ta niger a tsawon makonni biyu daga gobe lahadi in ji shi shugaban kasa ya ce za a ci gaba da karfafa matakan inganta cibiyoyin bincike da asibitoci a dukkan jihohin kasar ta niger da nufin zakulo waɗanda suka harbu da wannan cuta tare da karfafa matakan kare likitoci yayin da ya ce gwamnati ta a aniyar ɗaukar sabbin neman likitoci 1,500. Recrutement de 1,500 agents de santé. shugaban kasar ta Nijar ya umarci gwamnatinsa ta ɗauke wa 'yan kasuwa harajin kayayyakin da za a shigo da su don yaƙi da cutar coronavirus sai wasu matakan sassauta hanyoyin samun rancen bankuna ga 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga waje sannan hukumomi sun yanke shawarar wa masu karamin karfi kudaden wutar lantarki da ruwan sha ba idan wasu mahimman matakan sassaucin da ya ce sun shafi fannoni da dama. prise en charge par pour les mois d'avril et mai des factures d'électricité et d'eau pour les tranches sociales. a tsakiyar watan nan na maris ne aka gano mutum na farko da ya harbu da kwayar cutar corona a nan nijar kuma a cewar hukumomin lafiya har izuwa jiya juma'a mutane goma ne ke dauke da wannan cuta yayin da ɗaya daga cikin su ya riga mu gidan gaskiya lamarin da ya sa aka rufe iyakokin sama da ƙasa tare da rufe makarantu da gidajen cin abinci sannan aka rufe tashoshin shiga motocin jigilar cikin gida da dai sauran fannoni a ƙarshen jawabinsa isu muhammadu ya gargaɗi 'yan nijar su mutunta tsarin da aka shimfiɗa yana mai cewa al'ummar nijar ta saba tsallake raɗi da dama saboda haka za a murkushe cutar covid-19 da yardar allah grâce à dieu nous vaincrons le covid-19 sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma daga jamhuriyar nijar bari mu sake komawa najeriya inda shugaba muhammadu buhari a jawabinsa ga al'ummar kasar a shafinsa na twitter ya ce gwamnatin kasar ta himmatu wurin kare 'yan kasar daga kamuwa da bazuwar cutar coronavirus inda tuna aka hana kowane irin jirgi da kayayyaki shigowa cikin kasar banda magunguna da man fetur a tashoshin jiragen ruwa wannan jawabi na shugaba buhari ya zo daidai da wani irinsa da malam garba shehu kakaki a fadar gwamnati ya baiwa manema labaru ga wakilin umar faruk musa da karin bayani gwamnatin tarayyar najeriya ta kara ba da bayanai akan irin matakan da za ta shirya da dauka domin yaƙi da bazuwar cutar corona wadda ta fara bazuwa a yankunan birnin eko da kuma babban birnin tarayyar najeriya abuja inda shugaba muhammadu buhari ya bayyana sanarwa daban-daban akan irin matakan tallafi da samar da kayan ayyuka yaƙi da wannan ciwo da gwamnatin za ta yi kuma tuni an fara fitar da kuɗaɗe domin cimma wannan bukata malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya wanda ya rattaba hannu a sanarwar da gwamnatin ta bada ya yi mun karin haske dangane da irin waɗannan matakan da shugaba muhammadu buhari ya ce za a ɗauka da kuma irin wanda ya biyo bayan bayanai da minista na yada labarai la muhammad shi ma yi wa 'yan kasa dangane da irin matakan kawo sauki da tallafi na musamman da gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauka za ta yi domin tabbatar da an samu nasarar wannan ciwon wasu so suke yi shugaba ya fito yana taba batu a rediyo da talabijin shi kuma zaɓi da ya ga ya fi alheri ga 'yan najeriya shine ya dukufa ya mutane aiki don a fara tanadin abin da ma bamu da shi sha'anin cutar nan ta corona babu ƙasar da za a ce ta shirya mu haka ta zo bagatata saboda haka kowa rububi yake yi yanzu ya ga cewa ya iya nemo kayan aiki da za a iya maganinta kafin tafi karfin al'ummar ƙasa kuma alhamdulahi mu zai yanzu ba tafi karfin jami'an lafiya nan ba amma duk da haka shugaban muhammadu buhari ya amince da wasu mukudan kuɗaɗe kamar naira biliyan goma aka ce a baiwa gwamnatin jihar lagos tun da nan ne cibiyar wannan fituna take su tanadi kayan aiki don su kare al'ummar lagos da kuma najeriya ma gaba daya tun tana ake shigo mana da wannan ciwo haka ita kanta hukumar wato maganin eh, ko yaƙi da cututtuka na irin waɗannan da take nan abuja wato center for disease control ita ma aka bata biliyan biyar na naira don su kyautata su na bincike kuma su samu kayan aiki yanzu dai kokarin da ake ta yi a shigo da kayayyaki daga waje bankin duniya na yi eh, eh, saboda sa baki da shugaban muhammadu buhari 'yan kasuwa na najeriya masu karfin arziki su suna ta turo gudunmawa a yi tanadin kayan aiki kada abu ya zo ya fi karfi da haka jiragen yaƙi na najeriya da suke kuma fadar shugaban ƙasa shugaban muhammadu buhari ya ce a ajiye su don ko da buƙatar za ta tashi a nemi jiragen sama kada a ce babu don wannan yaƙi da wannan a cututtuka wanda kuma matakai da dama da aka ɗauka yan kwanakin baya an ba da sanarwar su kamar rufe iyakoki na sama da na ƙasa na najeriya hana shiga jirgin sama na waje ko kuma tashi ya fita waje a nan. rufe makarantu da sauran manyan tarurruka na addini da kuma bukukuwa a ƙasar nan duka dai abubuwan ana yin su ne don a yi maganin yaduwar wannan cuta da ta gallabi biladama. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnati tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Umar Faruk Musa har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya baba ya ku makeri daga nan washington dc nake sallama da ku a daidai wannan lokacin A yau shirin adawo lafiya zai duba irin yadda matakan rufe birane da jihohi da hukumomi ke yi a kasashen Afirka da zumman dakile yaduwar cutar virus. da yadda yake shafar harkokin zirga-zirgar ababen hawa. A cikin daren jiya shugaban Ghana na na Ado Dankwa a kufa Ado ya yi sanarwa ta hudu a kan hali da ake ciki game da cutar corona virus inda ya ayyada dokar rufe wasu gundumomi a biranen Accra da birnin Kumasi na tsawon makonni biyu daga ranar Litini, 30 ga watan Maris. Shugaban na Ghana ya ce. The summit during this period no intercepting movement of vehicles and aircrafts for private or commercial purposes for the areas of the restricted measures. A daidai wannan lokaci babu zirga-zirgar motoci da jiragen sama na ɗaiɗaikun mutane da kuma 'yan kasuwa zuwa yankunan da aka rufe. sai dai motoci da jiragen sama da za su raba kayan amfani ga jama'a. And all intercity passenger vehicles such as truck and taxis must reduce the number of passengers in order to observe motoci masu ayyuka a cikin birane da tasi za su rage yawan mutane da suke ɗauka domin biyewa dokokin sanya rata tsakanin jama'a haka zalika ya ce za a tsabtace duk tashoshin mota tare da aiwatar da dokar sanya rata tsakanin jama'a a jihar kano najeriya da hukumomi suka rufe hanyoyin shiga jihar alhaji sani lawan shugaban tashar mota ta na'ibawa ya bayyana mana irin shiri da shugabannin tashar suke yi domin tunkarar wannan mataki da hukumomi suka ɗauka. Gaskiya mun yi shiri daidai gwargwado iya namu sai dai kana naka Allah naka domin duk inda aka ce ka killace ɗan adam kar ya fita kar ya je ko ina kuma abin da zai ci sai ya fita zai nemo to ba karamin aiki bane saboda haka da Allah mun yi kokari mun wayo da mutane kai kuma yanzu haka mun gama wannan interview da kai zan shiga cikin gareji dan abin da yake a ƙasa za mu zauna mu ga abin da Allah ya yassare mana muka dan tara za mu ga abin da za mu dan karkasa kowa ya samu dan kwanaki da za a yi yau gobe jibi ba dai isa zai ba to muna kira da gwamnati ta shigo ciki da sauran masu kuɗi da kuma sauran jama'a do Allah na ba a taimakawa jama'a akan wani abu amma dai mun shirya kuma a shirya muke bu ka'idoji da duk wani dokoki da gwamnati ta sa na rashin zirga-zirgar mutane kuma muna biyan mutane hakuri in ba abu ya kama dole ba kowa ya zauna inda yake a yi hakuri mu gani daga nan zuwa wani lokaci abin da Allah zai yi. Da alama dai wannan doka ta fara tasiri domin kuwa al'amura sun fara tsayawa cik a tashoshin motar kano duk da cewa a yau ne dokar hana shiga kaduna ta fara aiki ana ci gaba da lodin zuwa kaduna da sauran garuruwa daga nan kano sunana mustapha abdulsalam daga na motar zuwa zaria amma wannan zirga-zirga da aka hana gaskiya ta durkusar da mu masu ƙananan ƙarfi mu ne a ƙasa ya gama Shi ko Ezekiel Ibrahim shugaban kungiyar masu kiwon kaji ta ƙasa a Najeriya ya ce irin waɗannan matakan za su kawo nakasu ga harkokinsu. A dalilin ta kiran nan domin bala'in da ya afko mana kuma matakai da ake daukowa wanda zai kawo mana yilla fiye da yadda ake zato ko yanayi na yaki wanda wannan bala'in kusan yaki ne ba ya kusan ba yaki ne to ba yarda abinci ya yanke ba yarda eh, magani ya yanke to kaji kwai duka abinci ne na inganta jiki to in kace an dakatar da zirga-zirga yawancin bisa ga yanayin kasan nan akwai wurin zafi akwai wurin sanyi to yawanci inda suke kyankyashe kaji wuri ne na sanyi to za a kawo yayan kajin nan kamar mu arewa wurin zafi ne to ka ba za a kawo ba ba za a kawo yan kaji ba ba za a kawo abincin kaji ba to kaga wannan babban yilla ne bayacin haka wannan masu kiwon kaji ba karamin kaddara bane suka sa a wannan harka a yau a takaice kaddara da yake cikin harkan kaji ya fi triliyan uku to naira triliyan uku a najeriya kawai to in ka ce ka dakatar da su wannan a cikin sati biyu duk wannan kaddaran zai tafi to in ba kaji sun mutu me za ka yi da fili da sauransu kana ganin takaita wannan zirga-zirga da ake so a yi kamar ta ina zai kawo matsala musamman ma na bangaren su 'ya'yan kungiyar ku ta ina zai kawo bangara ga 'yan najeriya na daya kana da kwai baka saya bayar ba kana da kaji sun yi sayanka ba da za ka kai na kana so ka kawo yayan kaji musamman yanzu muna doso azumi kuma muna cewa a arewa sallan kaji ana amfani da kaji to ba kawo yayan kajin ba me za a lokacin sallan me za a yi amfani da shi kuma in baka yarda an kawo su ba yaya za a samu biyan bukata kuma yawanci ko motan abinci ne ba mutane ke riba ba daga direba sai kwandakto motan da zai dauko kaji ba yarda ma mutane su shiga don kar su kawo ka cuta yayan kajin so daga direba sai kwandakto kuma zai dauko daga kamfani zuwa wajen distributor ko gona kaga ba abu ne na cinkoso ba. masu sauraro a nan kuma ne za mu dakatar da shirin namu sai sabon mako idan Allah ya kai mu. A madadin wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari da wakilinmu na jihar Borno Haruna Dauda. Da sauran ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailu Haili wanda ya shirya kuma ya bada umarni. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Usman Shit Mahuta inda ya ce ya Allah muna roƙonka don darajar fiyayyen halitta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga kawo mana ƙarshen wannan bala'i na annobar cutar coronavirus da ta zame wa duniya kadangaren bakin tudu. Sai sako daga Salihu Isa na karamar hukumar Kamba jihar Kebbin Najeriya da ce salam biyoyi Hausa hakika mu talakawan jihar Kebbi ko yanzu mun ƙara shiga uku matakin da hukumar lafiya na jihar mu suka ɗauka na faɗakarwa na hana cin kasuwannin sati-sati da hana taron zanen suna ko ɗaurin aure na tsawon wani lokaci domin kare kamuwa da cutar coronavirus gaskiya akwai matsala ganin cewa ba wani tanadi na abinci da gwamnatin jihar ta yi wa talakawa sai sako daga alhaji abbas bakwa da jihar Bauchin najeriya inda ya ce hakika hana fita da kuma rufe iyakokin wasu jihohi da gwamnatocin jihohinsu suka yi domin kauce yaduwar cutar covid-19 hakan ya yi daidai kuma hakan shine mataki na farko da ya dace da fatan jama'a za su bi wannan doka sau da kafa domin kawo mana karshen wannan cuta wanda ta addaba al'ummar duniya sai sako daga shehu adamar jau ya ce hakika rai da lafiya su ne a gaba domin sai da su sannan ake iya yin komai a rayuwa saboda haka jama'a da fatan za mu bayar da haɗin kai game da matakan da gwamnonin jihohinmu ke ɗauka domin hana yaduwar cutar coronavirus domin yin hakan ne kawai zai sa mu gudu tare mu kuma tsira tare sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga salamata haruna da aisha matar baffa haruna bajoga suka ce muna fatan allah ya sa tallafin da ake baiwa gwamnatocin najeriya daga wuraren masu hannu da shuni na ƙasar nan domin yakar cutar coronavirus talakawa su amfana da su sai sakonmu na karshe na haɗin gwiwa ne da ya fito daga sani mai lange-lange ya wuri da aliyu usman taka lafiya suka ce assalamu alaikum biyoyi hausa muna maraba da matakan da babban bankin najeriya ke shirin ɗauka kan tunkara annoba cutar coronavirus ganin cewa cuta ce mai tsadar magancewa fatan allah ya sa a cimma nasara amin Ladalla yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo da takaitattun labaran duniya. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce dole ne ƙasashen duniya su haɗa hannu wuri ɗaya su yi aiki tare wurin yaƙi da cutar coronavirus ko kuma ƙwayar cutar ta ci gaba da yi wa jama'a lahani. antonio guterres ya faɗa a wata hira da ya yi a shirin labaran pbs a jiya juma'a inda yake cewa yana cikin matukar damuwa saboda idan wannan cutar ta samu zama a afirka miliyoyin mutane ne za su mutu kasar kenya ta fara aiwatar da tsauraran matakan dakile yaduwar cutar coronavirus ko da yake mutane 31 kadai ne suka kamu da cutar a cikin kasar a jiya juma'a an kafa dokar hana fita daga karfe 7 na dare zuwa karfe 5 na safe kana an dakatar da saukan jiragen saman kasa da kasa masana tattalin arziki sai ka shaidi cewa duk wani yunkurin kafa dokar rufe wani yanki na kasar to dole ne a yi la'akari da yadda talaka zai samu kayan da yake da bukatar su in ba haka ba akwai yiwuwar samun tarzoma a cikin kasar Wani babban dan majalisar wakilan Amurka a jiya Juma'a ya fitar da wata sanarwa mai cecekar manufofin Amurka game da kusubo. kosovo ta ayyana samun 'yancin kai daga kasar serbia a shekarar 2008 tun lokacin sama da ƙasashe 110 suka amince da ita ciki har da amurka amma banda serbia da ƙawarta rasha shugaban kwamitin harkokin waje a majalisar wakilan amurka elliot angel dan democrat ya ce akwai wani kuskure tattare da manufofin kasashen wajen amurka game da kosovo kuma akwai bukatar a gyara waɗannan kurakuran Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma baba yakub makeri da ya karanto labarai da kuma hailu hail da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare. dites-le.